يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين تمانين ترى آه، بيتر يومك نلتاف الشفاء littafin alkawbi iyadu bin musa rahimahullah har yanzu muna cikin karamin babi na goma sha bakwai a ƙarƙashin babi na biyu za mu ci gaba a tsakanin shafi na ɗari da ɗaya shafi na ɗari da goma sha shida da kuma shafi na ɗari da ishirin insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan tausayawa ta limanci alkadu ya ba mu misalai goma game da tausayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kawo misali dalili kai dalili na goma sha ɗaya ya ce wa ragabatuhu li rabbihi faɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya miƙa shi ga Allah mahalicinsa an ya ji'ala sabbahu Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da zaginsa wa la'inahu da tsinuwarsa rahmatan bihim su zama rahama ga mutane wannan zai yi sharhi a kai a darasi na gaba saboda ya sake maimaita shi a nan gaba sai ya kawo dalili na goma sha biyu game da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana yasma'u buka as-sabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ji kukan yaro yana limanci idan ya ji kukan yaro fa ya tajawwazu fi salatihi sai ya taƙaita wannan sallar tashi kaga wannan ya gwada tausayin manzon Allah annabi yana ba da sallah yana limanci ma idan ya ji kukan yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita wannan sallah alqadi iyad ya ba mu shi a matsayin misali na goma sha biyu wanda yake nuna tausayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne za ka fahimta ta dalilai guda bakwai dalilai guda bakwai wato za mu yi bayani game da wannan misali da ya kawo saboda bai bayyana shi karara ba na ɗaya asali bayanin alƙabu ya zo ne ƙarƙashin hadisin abu qatadatul ansari abu qatadatul sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa alharisu bin rubi'iyyin al'ansari alharisu bin rubi'iyyin an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya annabi yana cewa inni la aqumu fi salati nakan tsaya zan ba da sallah uridu an utawwila fiha ina da nufin in tsawwala wannan sallan in dade a sallan fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan yaro fa'ata jawwazu fi salati sai in takaita wannan sallah kaga annabi ne ya faɗa da kansa annabi ya gaya masa habbai da wannan hadisin abokata ta talansari manzon Allah ya ce yakan fara sallah da nufin zai yi ta da tsayi to yana cikin sallar sai ya ji kukan yaro saboda ai daga cikin mamu akwai mata waɗanda suke zuwa da yara saboda haka zai ji kukan yaro idan ya ji kukan yaro ya san mahaifiyar wannan yaro hankalinsa zai tashi fa'atajawwazu fi salati sai in taƙaita wannan sallatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karahiyata an ashqa ala ummihi saboda ina kin kuntata ma mahaifiyar wannan yaro ina kin in kuntata ma mahaifiyar wannan yaro wato annabi yana tausayi yana suranta ita wannan mahaifiyar ya take ji saboda ga yaro na kuka kuma gashi ana sallah ba hali ta katse sallah shine sai annabi ya takaita wannan sallah hadisin yana sahihu bukhari babu man akhaffa as-salata inda buka'i sabi sunan babin kenan ma wanda al-imam bukhari ya kawo hadisin wanda ya takaita sallah saboda ya ji kukan yaro hadisin bakwai. to wannan kaga ya nuna cewar halin manzon Allah ne shi yasa alqabi iyad ya kawo mana shi a karkashin wannan babi game da dalilai waɗanda suke nuna annabi Muhammad mai tausayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi sai ba mu misali hatta sallar manzon Allah akwai tausayi a cikinta kaga babu shakka wannan misali ne mai kyau hadisi guda za ka ɗauka to halin annabi to ai bai tsaya ga halin shi ba ya ma yi umarni ya ma yi umarni bai tsaya ga aikinsa kawai ba domin dalili na biyu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda akwai hadisin da abu huraira ya rawaito ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amma ahadukumun nasa idza amma ahadukumun nasa idan wani daga cikin ku ya limanci mutane falyukhaffif to ya sassauta sallar kaji umarni ne ma annabi ya bayar idan wani ku ya limanci mutane to ya sassauta sallar sai annabi ya ce fa inna fihi musaghira saboda a cikin mamu akwai yaro karami wal kabira akwai babban mutum wanda shekaru sun masa yawa wa da'ifa akwai mai rauni wa zalhajati akwai ma mai bukata akwai mai bukata ko da yana da kuzari yana da lafiya amma yana Allah Allah a gama sallah saboda akwai wata bukata a gaban shi shine sai manzon Allah yake fa idza salla wahdahu idan mutum zai sallah shi kadansa falyusalli kaifa sha'a sai mutum yayi sallar yanda ya ga dama to kaga annabi ya bada umarni wancan hadisin Abu Qatada al-Ansari annabi ya gaya mana halinsa shi kansa shi kuma wannan hadisin na Abu Huraira annabi yi umarni gaba ɗaya gare mu idza amma ahadukumun nasa kaga annabi yana umarni ne gare mu don haka wannan ya shafi duk wani musulmi kuma wannan hadisin na yana sahih bukhari babu idza salla li nafsi falyutawwil ma sha'a sunan babin kenan idan idan zaka yi sallah kai kadai annabi ya ce kana iya dadewar da kaga dama hadisin 703 waɗannan hadisai duk sun zo babukan a jere fa inna minhum ad-da'ifa saqima wa kabira akwai wannan riwayar kuma annabi yace saboda a cikin mamu a cikin waɗanda suke bayan ka, akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai kuma wanda ya tsufa akwai wanda ya tsufa saboda ka ba zai iya jure matsayuwa kamar da kai zaka jure ba hadisin yana sahihu muslim babu amril a'immati bi takhfifi salati sunan babin kenan da imamu muslim ya kawo an yi umarni ga limamai su sassauta sallah ji al'imamu muslim hadisi na 467 kaga mun samu hadisai na mutum biyu kuma ko da su kadai ne sun isa su nuna maka abinda alƙadun iya da ke nuna cewar annabi muhammad mutum ne mai tausayi sallar ma da muke yi wanda in ka dubi addinin musulunci babu ibada ta take gaban sallah ita kanta sallar sai da manzon Allah ya sanya tausayi a cikinta to sai na uku hadisin jabir Allah ya kara masa yarda jabir ya da labari labari mai tsawo Ya ce kana mu'azun yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya ummuna da jabir bin Abdullahi al-ansari da mu'az bin jabal kabila su guda ne shi mu'azu dama babban malami ko a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ne mai ilimi masanin alkur'ani to zai tsaya a yi sallah tare da shi a masallacin annabi Muhammad bayan an gama sallah sai ya koma unguwarsu sai ya ba da sallah shine abin da Jabir ya faɗa qala marra ana nan wata rana yace thumma yarji'u fa yusalli bi qaumi thumma yarji'u ila bani salama sunan kabilar kenan fayusalliha bihim kaga ya gwada cewa sallar da mu'azu ya yi ta da annabi muhammad ita ce zai sake komawa unguwarsu ya yi limancin wannan sallar abin da ya faɗa kenan ha bihim wannan sallar da ya yi ta da manzon allah sai ya koma sai ya yi ta kuma a matsayin liman fa'akara na biyu lailatan as-salata ana nan sai aka kai wani dare annabi sai ya jinkirta sallar isha bai yi ta da wuri ba fa’ata zala rajulun min alƙaun na’am fasada eh, wa ƙala marra wanda galibin riwayoyin sun tabbatar sallar isha yi eh, annabi ya jinkirta sallar isha fasalla mu'azun ma'anabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu ya yi sallar tare da annabi fa annabi bai yi ta da wuri ba sun mace a ya ummu kauma sai koma gida zai ba da sallah mutane sun haɗu faƙara albaƙara ta sai ɗauko suratul baƙara da alama za a kwanakin fa'ata zala rajulun min alƙami wani na jin an ɗauko baƙara ya san tsawonta ai kawai sai ya fita daga sahu sai ya fita daga sahu fasalla ya yi sallar shi kuma mu'azu na ba da sallah ya yi sallarsa a gefe su kama hanshi ya tafiya shi to shi ne bayan an gama sallah kaga kowa zai magana sai aka ce wa mu'az kaji abin da ya faru sai mu'azu ya haɗu da shi ya ce na fakta ya fulan kai munafiki ne in ji mu'azu sai ce ma na fakta ni ba munafiki ba ne saboda aka sai ya tashi shi kuma daga nan fa'ata rasulallah ya tafi ya sami manzon Allah faƙada sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, inna mu'adhan yusalli ma'aka ya rasulullah mu'azu zai tsaya ku yi sallah a masallacinka thumma yarji'u sai ya koma unguwar mu fa ya ummuna fa ya ummuna ya rasulullah sai ya limance mu wannan sallah wa inna nahnu ashabu nawabiha ya rasulullah mu mutane ne waɗanda muke aikin ƙarfi muna da gonaki muna da rakuma muna ban ruwa wato suna amfani da rakuma su ɗebo ruwa su ba ma amfanin gona na amalu bai aiki na da hannuwanmu muke aiki kaga akwai gajiya kenan wato yana nufin annan ashabu amalin wa ta'abin muna aiki mai wahala fala nasfati tatwila salati kamar mutanen mutumin da ya wuni a gona yana irin wannan wahala ya zo masallaci liman ya ɗauko suratul baqara haka ya gaya manzon Allah yanda huja a ya umuna mu'azu ya taho zai limance mu faqara bi suratul baqara sai ya ɗauko suratul baqara yana faɗan haka sai annabi ya datse mutumin ya ce ya mu'azu afattanun anta yanzu yanzu kai mai fitinan mutane ne ashe mu'azu afattanun anta ashe kai mai fitinan mutane ne sannan sai annabi ya ce iqra' bi kaza ka karanta kaza da kaza wannan riwaya tana sahihun nasa'i hadisin 834 to akwai riwaya da ta kuma yake cewa sallamu mu'adun bi ashabihi al-isha'a hadisin da na jabir wannan dare mu'azu yayi sallar isha fa tawwala alaihim sai ya dade a wannan sallam. to shine da aka kai karansa sai manzon Allah ya ce a turidu an takuna ya mu'azu fattanan yanzu kai mu'azu kana so ka zama mai fitinan mutane kenan idan ammamtan nasa idan zaka limanci mutane faqra sai ka karanta bishamsi wa buhaha wa sabbih isma rabbikal a'la iqra bismi rabbika wal layli idha yaghsha haka annabi ya kirga su kaga annabi ya kirga surorin da ya kamata limamai su rika yi annabi da kansa ya kirga wannan riwayar ta jabir tana sahihul bukhari babu man shakka imamahu idza tawwala ashe ana iya kai karar liman shi yasa imam bukhari ya babu da wannan wanda ya kai karar liman saboda yana dadewa a sallah hadisin 705 yana sahihu muslim babul qira'at fi fil isha hadisin 465 kamar misali a sahihu muslim jabir ce. salla mu'azu bin jabalin al-ansari li ashabi al-isha wannan lokaci jabir ya yi sallar isha fa tawwala alayhi ya dade fansarafa rajulun minna sai wani daga cikin mu sai ya kauce ya fita daga sallah kaga duk wannan yana nuna cewa jabir yana tare da mu'azu a lokacin da ake ba da sallah domin a unguwansu ne abin ya faru wannan mutumin sai ya fita daga sahu fa ya yi sallah a gefe fa ukhbira mu'azun anhu bayan an gama sallah aka ce wa mu'azu ga abin da ya faru fa qala sai mu'azu ya ce innahu munafiqun kaga wannan ya nuna cewa ba a gaban sa ya faɗa ba falamma balaga zalika ar-rajul sai labari ya iso ga wannan mutumin ai mu'azu ya ce kai munafiki ne sai ya bar wannan unguwa ya taho garin madina da kala ala rasulillah ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ma qala mu'az ya ba mu annabi labarin abinda mu'az ya faɗa fa qala lahu annabi sai annabi ya ce aturidu an takuna fattanan ya mu'az yanzu mu'az kana so ka zama mai fitinan mutane idza ammamtan nasa idan zaka limanci mutane faqra bishamsi wa buhaha wa bisabbihi isma rabbikal a'la wa qara bismi rabbika wal layli idha yaghsha kaga annabi sai ya kirga su kaga na an samu ƙarin wasu surorin wanda wannan kuma yana sahihul bukhari abwaab salatil jama'ati wal imama hadisin 507 akwai riwaya da imam bukhari ya kawo wanda ita ce mafi tsawo da ta yi bayani cikakke jabir ya ce akbala rajulun bina bi haidi ranar da mu'azu zai ba da sallah sai ga wani mutum ya taho yana jan raƙuma guda biyu manyan raƙuma waɗanda ake ban ruwa ake ban ruwa na gona da su akwai wasu manyan raƙuma waɗanda laraba suke amfani da su suna ɗiban ruwa suna amfani da shi aljamal alladhi yustaqa alayhi alma wanda shi ake kira annabiku, wa qad janaha dare ya kusa wato rana tana neman faduwa fawafaka mu'adhan yusalli yana isowa ya tarar da mu'azu zai yi sallah fataraka na saboda ka sai bar waɗannan raƙuma wa aqbala ila mu'azin sai ya taho ya shiga cikin sahu. fa qara'a bi surati al-baqara aw an-nisa'i kaga an samu sabani mu'azu sai ya dauko suratul baqara ko kuma suratul nisa'i fantalaka rajuli sai wannan mutum ya fita daga sallah to bayan mutum ya fita daga sallah in ka lura wannan riwaya tana nuna ba sallar isha bane domin abin da Jabir ya ce rana tana neman faduwa saboda ka ya nuna cewa sallar magariba ce wanda dalilin haka Ibn Hajar ya ce abin ya auku ga Mu'azu ba sau ɗaya ba saboda riwayoyin sun nuna cewar ba karo guda Mu'azu abin ya faru da shi ba wancan sallar isha'i wannan sallar magariba to da mutumin ya yi sallarsa shi kadai fan talaqar rajul wa balagahu anna mu'azan nala minku labari ya isa gare shi cewa mu'azu ya faɗi magana mara kyau a kansa fa atan nabi sai ya zo ga annabi fa shaka ilaihi mu'azan ya kawo karan mu'azu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu yace eh, eh, annabi yace ya mu'azu afattanun anta kai ne fitinan mutane ne afatinun wannan riwayar sai da annabi ya faɗa sau uku a fatinun an ta kai mai fitinan mutane ne kaga ya gwada ba karo ɗaya ba shi yasa annabi ya faɗi wannan kalma kai mai fitinan mutane ne falaula sallaita me ya hana yi sallah bi sabbi hisma wa Shamsi wa وضحاها والليل إذا يغشى me hana yi sallah da waɗannan surorin shine sai manzo Allah ya ce fa innahu ya kamata ka sani yusalli wara'aka waɗanda suke sallah a bayan ka nan? akwai alkabiru mai yawan shekaru wa ba'ifu akwai mai rauni wa zulhajati akwai mai bukata akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga da was-sama'i zatil buruji was-sama'i wat-tariqi duk waɗannan surori annabi ya kirga su ga mu'azu sai da annabi ya dinga da misalin su kagare surori na ƙasa ne shine ibnu hajar ya ce asalin hadisin jabir babu ta inda jabir ya kira sunan mutumin babu ta inda jabir ya ayyana sunan mutumin la amma akwai riwaya da aka samu ta abdurrahman bin jabir yaron jabir din jabir bin abdullahi yana da yara waɗanda sun karantar daga cikinsu akwai abdurrahman bin jabir to shi ya ba da labarin kuma ya kira sunan mutumin da suna eh, cewa hazmu bin abi ka'bin al-ansari hazmu bin abi ka'bin al'ansari shi ne wanda abin ya faru da shi ya taho marra Mu'azi, sai ga Mu'azi zai ba da sallah huwa in muqamahu bi salatil maghrib kaga labari na biyu kenan ya taho ya tarar da Mu'azi zai ba da sallar magariba fa qara'a bil baqara sai dauko suratul baqara fasalla wan kawai sai ya kama sallar shi shi kadai ya juya ya tafiya shi fa asbahu da gari ya waye fa ata mu'azunin nabiya shi an mu'azun ne da kansa ya je ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara ba kaga wannan riwaya ta bambanta da sauran amma waɗancan riwaya da muka karanta wanda su ne mafi inganci duk suna sahihul bukhari sahihu muslim sun nuna cewar mutumin shi ya kai ƙarar mu'azu amma a wannan riwaya ta yaron jabir mu'azu ne ya kai ƙarar mutumin ya nabi Allah da zai samu annabi kenan inna hazman ibtada da lailata bid'atan la adri ma hiya yace ya rasulullah kaga hazmu hazmu bin abi ka al-ansari ya kirkiro wata bid'a a wannan daren ni ban ma san irin bid'an ba haka ya gaya wa manzon Allah yana rufe baki sai ga hazumin ya iso saboda dama an gaya masa mu'azu da ya kama hanya zai je wajen annabi zai kai karanka yace to ni in je mu haɗu yana rufe baki sai ga hazum ai hazum ya yi wata bid'a da shi mu'azu ma bai masa ta ba sai hazum ya ce ya nabi Allah barin baka bayani marattu bi mu'azi na zo wucewa na tare da mu'azu zai ba da sallah kadifta ta suratan tawila na yi kabara na shigo sahu sai na je ya ɗauko wata sura mai tsayi fa sallaitu shine sai na je gefe na yi sallah na kuma ya rasulallah a ahsantu salaci sallar da nayi mai kyau ne to man sarraftu sai na juya na yi tafiya ta shi ne sai manzo Allah ya ce ya mu'azu la takun fattana ya kai mu'azu kar ka zama mai fitinan mutane khalfakal kabiru a bayanka akwai mai yawan shekaru wasagiru akwai karami wa zalhajata akwai mai bukata to wannan hadisin Jabir kenan yaron Jabir shine Abdurrahman bin Jabir sai mutum na hudu wanda shine Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda anas bin malik shi ma kabilar su ɗaya da jabir da kuma mu'azu ya ce kana mu'azu ya kuma ƙaumahu wanda anas mutumin madina mu'azu yana limantar mutanensa wannan ya nuna maka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya naɗa limamai eh, unguwanni da yawa a cikin garin madina saboda haka mutane na zuwa suna bada da sallah to amma shi mu'azu yakan tsaya ya bi sallar annabi sannan sai ya koma unguwansu ya bada sallah fa da kala hazmu bin abi ka'bin shi ma anas ya bada labari kamar yadda yaron jabir ya faɗa yace ranan hazmu bin abi ka'bin sai gashi ya shigo wa huwa yuridu an yasqiya nakhlahu kaga ya gwada cewa rana bata gama faduwa ba rana bata gama faduwa ba an kwato eh, da almuru kamar daidai magariba don haka yana so daga nan bayan an sallama magariba zai wuce gona zai ban ruwa da kallon masjida li salli ma alqawm ya shiga masallaci dan ya salla da mutane Falon mara ra'a mu'azan tsawwala da ya ga cewar mu'azu ya ɗauko doguwar sura Ta tajawwaza fi salati shi kuma sai ya takaita sallarsa wato yi niyya ya bar wannan limancin mu'azu ya sallarsa shi kadai wala hiƙa bi nakhlihi li saboda haka sai ta gonar ya je ya bar ruwa kafin dare ya yi fakala bayan an gama sallah aka gaya mu'azu ga abin da ya faru sai mu'azu ya ce inna hula munafik wannan mutumin munafiki ne mutumin munafiki ne a ce me yasa ka ce munafiki ne ya ce yau min as-salati min na nakhli ba ku gani ya gaggauta yin sallah saboda ya je gona wata gona ta fi masa sallah wanda shine yake cewa ai munafiki ne wata duniya ta fi masa lahira to magana ko ba ta tsayawa sai ta je ga wannan hazmu faja'a hazmun ila nabi da labari iso gare shi kuma sai ya wuce wajen annabi ya wuce wajen annabi saboda ya kai karan mu'azu a hadisin anas kenan yana zuwa wa mu'azu inda sai tar da mu'azu ma yana tare da manzon Allah kaga riwaya ta yi kama da ta Abdurrahman bin Jabir faqala da yazo sai ce ya nabi Allah aradtu an asqiya naqli ina da nufin in yi ban ruwan gona ta fadakaltu masjid na shigo masallaci li usalli ma alqawmi don in yi sallah tare da mutane in samu ladan jam'i falamma tsawwala mu'azun da naga mu'azu ya dauko doguwar sura tajawwasu fi salati sai na takaita ta wato ya kulla niyyar zai ƙara sallar shi kadai wala hiktu bi nakhli daga nan kawai na wuce gona asqihi na je na ban ruwa to bayan na dawo sai kawai aka bar labari za ama an ni munafiqin wai yana cewa ni munafiki ne ni ni munafikin saboda kai sa na zo in kawo karan shi kuma ga mu'azun yana zo shine sai manzo Allah ya juya ya kalli mu'azu ya ce afattanun anta yanzu kai mai fitinan mutane ne sai manzo Allah ya ce la tuqawwil bihim karka sake tsawwala sallah gare su ikara ka karanta sabbi hisma rabbika al'a'la wash-shamsi wa buhaha, sai annabi ya ce wa nahawiha to kaga ya nuna ba ma waɗannan da annabi ya kirga ba makamantansu don haka yasa duk littafin fiqh idan za ana maganar sallah babu wani malami da ya ce ka je ka ɗauko suratul baqara ali imran nisa'i ma'ida a'a wanda ya zo da musuluncin ya ce wa nahawiha ya kirga surorin sai ya ce irin waɗannan kaga annabi ya ayyana don haka za ka ga ana cewa surori mafi dacewa da ya kamata mutum ya sallah da su su ne waɗanda manzon Allah ya kirga da annabi da kansa ya ayyana wannan riwaya ta Anas tana musnadul imam Ahmad sunan Nasa'i musnadul imam Abi Ya'la isnadin sahihin to sannan na biyar akwai riwaya da aka samu ta mu'az bin rifa'at az-zuraqi an rajulin min bani salama wani mutum ne har yanzu dai kabila su mu'azu ne ana kiransa sulaim sulaim sunan shi sulaimu annahu ata nabiyya shine yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya nabiyallah inna nazallu fi a'malina mukan dade a gonakin mu saboda mutanen Madina manoma ne mutanen maka 'yan kasuwa ne mutanen madina kuma manoma ne mukan daɗe a gonakinmu fana a cihi na numsi muna baro gona yamma ta yi saboda ka in mun zo za a yi sallah ba fa nusalli ba za mu wuce gida ba sai mun yi sallah fa ya a ci mu'azu na jabalin sai mu'azu ya taho fa yunadi bi salati yayi kiran sallah shi yasa aka ce ladan yana iya zama liman wato mutum yana iya zama mai kiran sallah kuma ya zama liman saboda abin da mu'azzu yake yake na in ya taho shi zai yi kiran sallah mutane sun haɗu kuma shi ne liman abin da ya faru kenan don haka yasa ba lalle bane wai ya zama liman daban ladan daban kuma idan ka tafi saudiya ma za ka gani masallatai da yawa haka ne wasu masallatan ma ba su da ladanai ladanin shine limamin. a ya'tihi idan ya kira sallah fa yutawwilu alaina sai ya dade yana ba mu sallah to ka san mu'azu yana da hadda fa qala nabi sai annabi ya ce ya mu'azu ya ce na'am la takunanna fattanan kaga wannan wannan riwaya kar ka zama mai fitinan mutane sai annabi ya ce ma an tusalliya ma'i ko dai ka tsaya ka ringa sallar da ni kadai wa ma an tukaffifa an ka koko in ka je zaka ba su sallah ka sassauta sai ka zabu guda wannan riwaya tana al-musnad da kuma sharh al asar na al-imam tahawi hadisi na 2362 don haka ko ta riwayoyin da muka karanta zaka fahimci cewa shi wannan abin bai auku sau ɗaya ga mu'azu ba ya auku ne ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba shi yasa manzo Allah ke cewa yake ce masa la takunanna fattanan kar ka zama mai fitinan mutane wannan ya kawo ƙaranka wancan ya kawo ƙaranka saboda kana wahal da su kuma in ka dubi eh, bayanin ibnu hajar ga fathul bari sharhin waɗannan hadisai haka ya ce. jama'a ba'dhum bayna hadha al-ikhtilaf bi annahuma waqi'atan da yawa akwai malaman hadisi da suke ganin abin da ya faru ga mu'azu ba ɗaya bane wa ayyada zalika bi ikhtilafi fi salati saboda in ka dubi hadisan da suka zo da labarin zaka ga wasu suna bayanin sallar magariba ne wasu suna bayanin sallar isha'i kaga ya gwada cewar ba sau ɗaya bane kuma duk hadisan sun inganta wal ikhtilaf fi sura haka nan kuma in ka dubi surorin da annabi kirga din a surorin da mutumin ya taras ana sallah din akwai riwaya da ta nuna suratul baqara ne wata riwayar kuma ta nuna suratun nisa'i wata riwayar ta nuna suratu iktarabatis sa'atu kaga kenan ya nuna cewar abin ya faru ga mu'azu ba sau ɗaya ba kuma baya ga haka za ka ga a wata riwayar wani ya gama noman ya taho wato ya taho za a yi sallar isha'i ne saboda ka ya gaji shi yasa da ya ji an ɗauko suratun bakara shi kuma sai ka katse sallarsa wani kuma zai ma wuce gonan ne kaga kenan ba wai ya tafi gonar ba ya taho da dabbobinsa kafin ya wuce gonar yana so a yi sallar magariba sannan sai ya wuce to kaga ya nuna dai abin ba ɗaya ya faru ga mu'azu na jabalin ba Allah ya kara masa yarda to babban abin da za mu duba game da waɗannan hadisai gaba ɗaya annabi sai da ya ayyana kalmar fitina ga mu'azu kana so ka zama mai fitinan mutane ko annabi ya ce kai mai fitinan mutane ne me ma'anar fitinan mutane wannan shi zai nuna maka annabi ya tsananta annabi ya tsananta nuna bacin ransa game da abin da mu'azu ya aikata dalili saboda kalmar fitina tana da ma'anoni da yawa kuma duk sun zo a cikin alkur'ani zaka gani ta bayanin malaman hadisi kamar al-imam bagawi a littafin sharh sunna eh, juz'i na shafi na 72 fitina Shi ne raba mutum da addininsa ka raba mutum da addininsa ka ɗora shi a kan ɓata wannan kalma tana ɗaukan ma'anar fitina kuma ta zo a cikin alƙur'ani suratul safati aya ta 162 Allah yana magana game da kafiran maka waɗanda suke bautan gumaka yace fa innakum wa ma ta'buduna ma antum alaihi bifatinina illa man huwa salil jahim Allah ya ce ku da abin da kuke bauta ba za ku taɓa zama fitina ga wani ba sai wanda dama can an ƙaddara mai tafiya wuta ne me yake nunawa wato ba za ku iya ɓatar da kowa ba sai wanda dama Allah ya ƙaddara ɓatacce ne kaga kalmar fatinina tana ma'anar mubillina don haka abinda annabi yake cewa mu'azu kai kana so ka zama mai batar da mutane kaga kalmar tana da nauyi kana so ka zama mai batar da mutane karka manta idan aka waye gari za a yi sallah mutum ya ware ya sallah sai tafi kaga ya fara kyamar masallacin me zai biyo baya bata idan shedan yayi nasara kansa shikenan bare kuma ga limamin ya ma ɓata shi ya ce munafiki ne kaga wannan in ya tunzura idan shaidan yana da rabo a tare da shi wannan mutumin sai ya halaka musamman idan ya dubi darajar mu'azu a garin madina saboda mu'azu yana cikin manyan sahabban annabi muhammad kaga ƙarshen ta wannan mutumin zai yi ridda ko ya bar musuluncin saboda abin da mu'azu ya yi musamman mutumin da yake da rauni ta sashin aƙida saboda mutane addinin su ba ɗaya ba to don haka kalmar kana so ka zama mai fitinan mutane tana ɗaukar ma'anar kana so ka zama mai ɓatar da mutane na biyu wanda ya zo ta bayanin ibn hajar kuma shi a fathul bari ina mujallar nabi shafin 197 ma'anar fitina ha huna التطويل يكون سببا لخروجه من الصلاة وتكرهه للصلاة في الجماعة abinda annabi yake nufi da cewa kai mai fitinan mutane wato yana nufin kai mai sa kyamar addini a zukatan mutane saboda ko da mutum bai yarda ba idan ya tabbata masallacin nan in ya zo liman zai daɗe ta ba zai zo sallar ba kaga ka zama fitina sanadin haka shi yasa in ka dubi shu'abul iman na al-imam al bayhaqi akwai hadisin da al-imam al bayhaqi kawo na sayyidina umar sayyidina umar yake cewa la tubaggibu ila allahi ibadaku sayyidina umar lokacin yana halifa sayyidina umar yake gargadin limamai yace kar ku sa kyamar Allah ga zukatar mamu ku limamai kar ku sa kyamar Allah a zukatan mamu iyayyar Allah la tubghidu ila Allah ibadahu yakunu ahadukum imaman sayyidina umar yace kai ne Allah ya sa ka zama liman fa yutawwilu ala alqawmi salata ka dinga sallah kana daɗewa. hatta yubaggiba ilaihim ma hum fihi sai an waye gari mun suna kyamar wannan sallar gaba ɗayanta kaga abinda da sai na umar ya faɗa sai ya dace da fassaran eh, abinda annabi yake nufi <clears throat> don haka yasa kalmar fitina tana ɗaukar ma'anar kyamar ibada to sai na uku fassaran fitina na uku wanda ya zo a cikin alkur'ani idan aka ce fitina ana nufin azaba azabtarwa ne wannan kuma ya zo a suratul buruj aya ta goma innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq innal ladina fatanul mu'minina fatanul waɗanda suke fitinan muminai maza da mata ba su tuba ba Allah yake suna da azabar wutar jahannama me ake nufi fitina azaba dan in ka ɗauko suratul buruj daga farko zaka gane ashabul uqdud annari zatil waqud izhum alaiha qu'udun kaga ya gwada cewa wasu mutane ne suka hada wuta suka kama mutane suna ta jefawa kaga fitinar a ce ashe azaba ce to nan ma ya dace saboda ai kaga cikin waɗanda suka yi ƙaran mu'azu wani ya ce mu mutanen mu mutane ne manoma mun wuni a gona muna so mu huta mun zo masallaci ya ɗauko suratul baqara kaga azaba kenan yake wa mutana kaga ya dauki ma'anan azaba fitina fitina ta dauki ma'anan azaba kowace ma'ana cikin waɗannan ma'anoni uku sun dace saboda haka sa annabi yake tsawatar masa kuma duk mutumin da ya zama zai dade yana yana wannan to ba shakka wannan sai ya faru da shi idan ka dubi rayuwar annabi Muhammad zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsanantawa hatta alqunu na annabi muhammad wallahi yana dan bayanin alqadi iyab yana nuna mana tausayin manzon Allah sai ya ba mu misali da tausayin manzon Allah ta limancinsa malamai sun ce babu addu'ar alkunutu fiye da wacce manzon Allah ya karantar da jikansa alhassan shi kansa annabi yayi za zaka ga hadisan sahih bukhari sahih muslim gaba ɗaya alqunutun manzo Allah kalmomin kana iya kirga su ba su da yawa idan aka ce alkunutun da annabi ya koya ma jikansa Alhassan bin ali wanda yake cewa allamani rasulullahi kalimatin manzon Allah ya koya min kalmomi a hunna fi witiri, in ringa yin waɗannan kalmomin idan zan yi alkunutu اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت زوا قرشي yake cewa tabarakta wa ta'alaita wanda hadisin yana irwa'ul galil hadisin 429 wannan shi ne lafazi mafi inganci idan ka dubi wannan addu'a za ka gabata da tsayi amma duk abin da za ka roƙa wallahi yana ciki duk wani inda ka kewaya abin da kake roƙon annabi ya dunkule ya tattara ta inda kai baka wahalan ba mamu ba su wahala ba kuma an cimma bukata Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba ma lafiya dama ina aka ce kana da rai babban abin da kake bukata shine zaman lafiya tawallani fi man tawallaita Allah ka jibinci al'amari na ka sa ni cikin waɗanda ka jibinci al'amarin su barik li fi ma adaita abin da ka bani kuma Allah ka masa albarka ini sharra ma kabaita Allah ka tsare ni daga sharrin duk abin da kai ka hukunta kaga ka dunkula gaba daya sharrin ko kaddaran Allah ai babu wanda ya san yawanta ba ba sai ka zauna kana kirga barayi a mugaye mayu a a wannan ka tsare ni daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi don kai ke hukunci wala yuqda alayka ba a hukunci gare ka kuma a ƙarshe ka tabbatar la ya zillu man walaita duk wanda ka jibince shi ba zai kaskanta ba magana ta ƙare wala ya izu man adaita kuma duk wanda ka ƙi shi ba zai samu ɗaukaka ba to wannan addu'an ba abin da ta rage shi yasa ake cewa shi manzon Allah Allah ya ba bashi utiya jawami'ul kalim sai ya tattara ilimi a kalmomi kaɗan idan a ce akwai wanda annabi ya so babu shakka jikansa ne amma annabi ya koya masa don haka yasa da za ka dubi alkunutun da duk mutane suke in ka ɗauko wannan sai ka ga ai gaba ɗaya suna shiga nan kuma gashi babu wahala shine ibnu hajar yake cewa to tana yiwuwa liman ya ɗauka idan akwai yardan mamu idan alima riba almamumin idan akwai yardan mamu kana iya dadewa a sallah fa yushkilu alaihi shine sai ibn hajar yace har yanzu dai kalmar da annabi muhammad ya faɗa ita ce in dai za ka ba da sallah ka takaita ibn hajar yace ce kad la ya alamu halaman ya ati fa ya bi misali mu da muke masallaci ne muka ce liman wannan sallah muna son ka ɗauko mana bakara da Allah sai ka dire kaga mun yadda gaba ɗaya mu kenan ko babu wanda za a cuta shine sai ibn hajar ya ce to ai ba mu da tabbas cewa bayan mun fara sallah wani kuma zai shigo ba'da dukulihi fi salat sai mun fara sallar sai wani wanda ba a yi yarjejeniyar da shi ba ya shigo shi kuma fa kaga an cutar da shi ce ce kama fi al babi don haka yasa fa ala haza yukrahu at-tatwil mutlaqan gaba ɗaya a daɗe ana sallah bai dace da tsarin sunnar manzon Allah ba illa idza furida fi musallin bi qawmin mahsurin sai dai abinda malamai suke cewa mutane ne waɗanda dama can sun killace kawunan su sun yarda sun yarda rabina bit tatwil fi makanin la yadkhuluhu ghayruhum suna wani gurin da wani ba zai shigo ba kamar misali ko a prison ko a wani wuri wanda ku ba wanda zai shigo ku ya ku ne kun ce mu haka muke so shine malamai suka ce to wannan babu laifi to kuma wannan hadisin sai ya zama ya dauko ilimi da yawa labarin mu'azu bin jabalin daga ciki istudul bi hadal hadisi ala sihhati iktida'il muftarib bil mutanaffil shi yake nuna cewar mutumin da yake nafila yana iya bin mai sallar farilla mai sallar farilla yana iya bin mai nafila wannan ita ce hujja mafi ƙarfi babu shakka bina'an ala anna mu'azan kana yanwi bil awwali al fard ai kaji mu'azu sai an yi sallar isha'i tare da shi a masallacin manzon Allah wannan sallar da za a yi da shi a masallacin annabi ta farko ita ce farilla a wajen mu'azu idan ya koma unguwansu fa bisaniya wahiyan nafu in ya koma unguwansu ya ba da sallar ya limanci wannan sallah amma kuma a matsayin nafila ce a gunshi saboda ai ba za ka maimaita sallah biyu ba wancan sallah niyyar ta niyyar farilla wannan sallah niyyar ta niyyar nafila shine yasa malamai suka ce babu laifi don mai yin farilla ya bi mai yin nafila ko mai yin nafila ya bi mai yin farilla wani zai ce a'a ya za a ce haka kwarai kuwa ai an kawo ƙaran mu'azu kuma an gaya wa annabi mu'azu yana tsayawa da kai sai an yi sallar isha sannan ya koma gida ya ba mu sallah shin annabi ya ce karka sake haka ai kaga annabi bai faɗa masa ashe ya nuna sallar da mu'azu yake ta inganta da bata inganta ba annabi ba zai shiru ba don haka yasa ka taho kana za ka yi sallah sai ka ga wani yana sallar nafila ya ka tsaya kana da Allah sallan farilla kake ko nafila wannan aikin banza ne wai sai ka tambaye shi kai kabbara ka bi shi inda yayi sallama ka dora naka innamal a'malu niyyati shine sai ibnu hajar ce dullu alaihi ma rawahu abdurrazzaq wa shafi'i wa tahawi wa daraqutni dan akwai riwaya, jabir da aka samu wanda waɗannan malamai duk sun kawo fi hadisul babi zada shi jabir din da kansa ya faɗa yace idan mu'azu yayi sallar isha'i tare da annabi hiya lahu taqawwu'un wa lahum fariida in ya dawo yayi limancin wannan sallar Jabir ya ce sallar ga Jabir eh, ga Mu'azu nafila ce su kuma farilla ce waye faɗi wannan Jabir da ya ba da labarin kuma Jabir sahabin manzon Allah kuma hadisin ya inganta law ta'ayyana niyatul fariida ai kaga da a ce dole sai mai yin farilla zai bi mai yin farilla eh, mai nufin nafila ba zai bi mai yin farilla ba da dole ne babu shakka da annabi ya yi gyara a kai kuma kar banta cewa duk wani malami da ka sani yana bayan sahabin annabi muhammad yana bayan sahabin manzo Allah duk inda ka kai ga nisantar wani abu wanda Allah ya hana baka kai sahabi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi a gabansa bai bashi ba wanda aka yi a bayansa in dai a zo a zamaninsa ne Allah yana sanar da shi saboda ya yi gyara kafin ya bar duniya don haka inda akwai wata barna babu shakka da manzon Allah ya faɗa kazalika qawlu ba'd ashabin la yudhannu bi mu'adin an yatruka fadilata al-fard khalfa afdal al-a'immati fil ka duba mu'az ya san sallar da tafi daraja ita ce sallah a masallacin manzon Allah ko kai ne za ka yi hakan a ce sallah a masallacin annabi ga ladanta sannan mu'azu ya koma ƙauye yana ba su sallah ya ce ba zai yi ba saboda ka sai ya samu wannan gara ɓasa da ake samu a masallacin annabi muhammad sannan sai ya koma ya je ya ba su sallah kuma kaga aiki yake yi mai wahalan gaske bayan ka yi sallah a birni ka koma karkara ka je ka ba su sallah kuma cikin dare wani lokaci ma za ka tafi daren ya yi nisa fa ina ko in kana fihi nau'u eh, tarjihu? lakin lil mukhalif an yaqula in idza kana zalika bi amrin nabi lam yamtani an yahsul lahu al-fadl bil ittiba bare kuma annabi yana sane annabi yana sane saboda haka yasa duk abin da ya faru a wannan labari manzon Allah yana sane da shi kuma duk abin da ya faru ya inganta na ɗaya kenan na biyu ya nuna cewar abinda wannan mutumin ya yi daidai ne domin da akwai gyara da annabi ya masa ya zo ya ce ma annabi ya rasulallah na gaji kawai mutumin na ya ɗauko suratul bakara ina na katse sallata na yi nawa a gefe kuma na yi mai kyau na yi tafiya ta an zan Allah ya ce a kai ba a yin haka wannan sallan ba ta yi ba ka je ka saki annabi bai gaya mishi ba me ya nuna maka yana nuna maka ashe liman yana sallah kana iya katsewa kai ka kai tafiyarka da a ce bai inganta ba babu shakka manzo Allah zai ce to kai ma baka kyauta ba ai kaga annabi bai faɗa ba bai ce mar baka kyauta ba illa dai abin da malamai suke cewa in kana da uzuri ingantacce eh, in ba ka da uzuri ingantacce haramun ne babu shakka haramun ne dalili kuwa saboda akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an yi ikama manzon Allah ya ji wani yana sallah manzon Allah ya tsawatar a kai asalata ni ma'an asalata ni ma'an sallah biyu za a yi a lokaci ɗaya annabi ya faɗa wa zalika salatu subhi abin ya faru ne a sallar asubahi wani abin ya faru a sallar asubahi an da ikama kasan akwai waɗanda suke da wannan garaje an da ikama mutum kuma sai kabbara wai zai rakatul fajiri bayan an riga an yi ikama shi yasa annabi ya faɗi wannan munkiran alaman fa'ala zalika manzon Allah yana nuna wanda ya hakan bai kyauta ba don akwai hadisin Abu Salama bin Abdurrahman yace sami a qaumun iqamata wasu mutane sun ji an da ikama faƙamu salluna, duk da haka sai suka kama suka miƙe suna nafila raka'atul fajiri sallar asuba fa kharaja alaihim rasulullah to dama akan ta da iqama kafin ma annabi ya iso wurin tsayuwar shi manzon Allah yana isowa an an gama iqama sai hange wasu kuma suna suna nafila to shine fa manzon Allah sai tsawatar musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kai hadisin yana silsilatu sahiha hadisin takwas amma idan mutum yana da uzuri saboda shi wannan yana da uzuri ya gaji koko ba shi da lafiya liman ya ɗauko doguwar sura shi kenan yana iya katse sallar ya je gefe ya yi sallar sai fita ya tafiya shi saboda yana da uzuri tunda yana da uzuri bai yi laifi ba amma wanda ba shi da uzuri yayi sallah alhali liman yana wata sallah babu shakka babban laifi ne malamai suna hanawa kamar yadda ya zo ta bayanin malamai misali ibn hajar hakanan al-imam nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na 4 shafin 134 al-imam nawawi yake fihi jawabu Salatin al-muftarid mutanaffil kaga mun samu wata sunna guda mai nafila yana iya bin mai farilla mai farilla yana iya bin mai nafila لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله فيسقط فرضه معاذ يا صلى تارد من زن الله كاد فرل التاسوكا ثم يصلي مرة ثانية سيداو يساكي صلى بقومه أما تيل لمن هي له تطوع ونن wannan sallar sai ta zama nafila gare shi ta amma duk da haka yana da kyau mu gane idan mutum zai yi sallah ɗaya sau biyu to ka'ida ne sai wannan sallah ta canza siffa ai a wancan karo mu'azu mamu ne a wannan karo mu'azu imam ne amma misali da zai bi annabi a can kaga yana matsayin mamu ya dawo unguwarsu ya sake bin wani liman har yanzu kaga yana matsayin mamu wannan bai dace ba wannan ba shi da asali a sunnar mazan Allah saboda haka ana magana ne akan ka can ka yi sallah ɗaya sau biyu amma kuma a tsaruka daban-daban tsari daban tsari na biyun ya bambanta da tsari na farko na farko farilla ce na biyu kuma fa nafila ce gare ka don haka misali limami ne ya riga ya ba da sallah a cikin gari da ya dawo unguwarsu sai ga za a yi wata sallar jam'i kaga dai yayi salla a cikin gari amma yana iya bin wannan sallar a matsayin mamu ai ba a matsayin liman bari yana iya bin sallar a matsayin mamu da niyyar nafila saboda ka ta canza kama daga wancan yanayi nashi zuwa ga wannan duk da cewar malamai suna cewa kafin ya inganta sai tsari na biyun ya fi na farko shi na yake cewa to ai in ka juyi mu'azu tsarin farkon ya fi na biyu amma kuma gashi ya zo ya sake saboda me saboda yana matsayin liman ne a wannan karo ba mamu ba ne don haka yasa ga mazhabobi da yawa akwai waɗanda suke hanawa kamar al-Imam malik al-Imam abu hanifa ta'awwalu hadisa mu'az ala annahu kana yusalli ma annabi tanaffulan su sai suna cewa ai sallar da mu'azu yayi da annabi wai nafila ce ba farilla bace sallar da ya zo yi da jama'ansa ita ce farilla ta ai farilla ita ke sauka da farko eh, wanda ke da tawilin haka shi yasa zaka ga malaman fiqh wasu na hanawa amma duk wannan tawili ne abinda zaka yi tunani shine inda a ce laifi ne babu shakka da manzon Allah ya faɗa saboda annabi bai kyale laifi to hadisin mu'azu din kana fi awwal al-amr summa akwai malamin da zai ce maka ai haka ne da can Allah ya halatta amma daga baya an goge wannan hukunci shine na imam nawo ya yace hazihi ta'awilatun da'awa la asla duk wannan korafi ne wanda ba shi da hujja babu asali don haka fala yutraku zahirul hadisi biha ba za a bar zahirin hadisin manzon Allah saboda fahimtar wani malami ba ko da malami yana da wata fahimta wanda ta saba ma zahirin hadisi wannan ba za a dauki fahimtar shi ba don haka yasa abin da mu'azu ya aikata babu shakka ya yi ne da izinin Allah da izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin yana nuna cewar al-inkaru ala man irtakab ma yunha an komai darajar mutum idan yayi ba daidai ba ya kamata a nuna mar idan laifin da yayi a gaban mutane ne to ba a goye za a nuna mishi ba ai kaga mu'azu a gaban mutane ya laifi a gaban mutane ya kira wannan mutumin munafiki don haka yasa annabi kai tsaye ya kira shi kai mai fitinan mutane kaga ya ya tsawatar mar a gaban mutane duk da darajar mu'azu Allah ya kara masa yarda shi yasa ake cewa hatta ta gefen horo din saboda abin da ya faɗa mai girma ne ka kira musulmi munafiki ba karamin laifi bane musamman a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ka lura annabi bai hore shi ba illa kawai da kalmomi shine al-imam nawa yace jawazul iktifa'i fi ta'ziri bil kalami magana kadai ta tsawatarwa tana wadatarwa ba sai an hori mutum ta dukansa ko wani abu ba kuma a nemi wanda aka cuta ya yafe al'amurin takfifi salati wanda makura abin da yake karantar da mu shine mu zama masu sassauta sallah mu dace da bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na shida akwai hadisin Usman bin Abil As a thaqafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin sa faman amma qauman wanda ya limanci wasu mutane falyukhaffif ya sassauta fa inna fihim al-kabira saboda a cikin akwai mai yawan shekaru wa inna fihim al-mariba akwai kuma mara lafiya wa inna fihim al-da'ifa kuma akwai mai rauni wa inna fihim zalhajati a cikin su akwai mai bukata wa idza salla ahadukum wahdahu idan mutum zai salla shi kadai fa sai annabi ya ce fali salli kaifa sha'a yayi sallarsa yanda ya ga dama wannan hadisin Usman bin Abi al-As yana sahih Muslim babu amril a'immati bi takhfif salati hadisin 468 kaga mun samu sahabi na shida sahabi na karshe shine Anas bin Malik akwai riwayar da ya kawo game da sallar manzon Allah gaba ɗaya ya ce kana rasulullah yujizu salata wa yukmiluha manzon Allah yana taƙaita sallah kuma yana cikata. yana taƙaitawa yana cikawa wannan hadisi yana sahih bukhari sunan babin ma al-ija'u fi salati wa ikmaliha hadisin 706 yana sahihu muslim babu al'amri a immatu bi eh, salati ya zo da lafuzza da yawa wato abinda anas yake cewa annabi yana takaita sallah amma idan aka ce an takaita sallah zaka dauka mutum yayi sauri babu wani abin sha'awa game da ita sai anas ya ce yana takaita sallah kuma yana cika ta annabi zai takaita sallan amma kuma sallar zaka ganta da kamala kaga kenan ba wai an gaggauta yin ta yanda babu kamala tare da ita ba don haka littafin ibn majah hadisin da ya rawaito na anas ya ce yujizu salata wa yutimmu salata ya takaita sallah kuma ya cika ta sallah zai yi sallar takaitacciya amma kuma duk wata gaba na sallar an cika ta an yi ta daidai babu garaje zaka ga an samu nutsuwa da kamala akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim kana atamman nasi salatan fi ijazihi annabi ya fi kowa cikin mutane cika sallah da kuma takaitawa kaji yadda ita wannan riwayoyin sun zo daban-daban daga Anas bin Malik zaka gani tsakanin Sahih Bukhari Sahih Muslim da kuma littafan ashabu sunan yana cewa kafa salati salatan fi tamamin wata riwayar. babu wanda ya kai annabi Muhammad takaita sallah babu wanda ya kai manzon Allah cika sallah zai takaita kuma zai cika wato za ka sallar ba a yi da tsawo ba amma kuma akwai kamala kowa ya bi annabi ya san wannan sallar babu shakka an samu nutsuwa a cikinta amma kuma ba a wahala ba me yake gaba ɗaya waɗannan eh, dalilai guda bakwai da muka karanta kaga suna tabbatar da abin da alqadi iyad ya faɗa mana ya kawo dalili da ke nuna tausayin annabi Muhammad hatta ta limancin manzon Allah hatta ta limancin manzon Allah akwai tausayi Allah ka sa mu iya koyi da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب